واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين ya kai wannan manzo, ka ba waɗannan masu hasada azzalumai daga cikin Yahudawa labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu, su ne ƙabila da habila. ka ba da labarin gaskiya wanda babu ko kwanto a cikinsa lokacin da suka gabatar da abin kusanci ga Allah abin da kowannensu zai kusanci Allah da shi sai Allah ya karɓi abin kusancin da Habila ya gabatar saboda shi yana cikin masu tsoronsa bai karɓi abin kusancin da Kabila ya gabatar ba saboda shi baya cikin masu tsoronsa sai Kabila ya jayayya da karɓar abin kusancin Habila saboda hasada ya ce wallahi sai na kashe ka kai Habila sai Habila ya ce ai kadai Allah yana karɓar abin kusancin waɗanda suke jin tsoronsa ne masu kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana